العالمين وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم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 sallallahu alaihi wasallam da shi da matansa da abokanansa da dukan waɗanda ke kokari dare da rana su bi diddigi su bi hanya su bi matattaki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama allah ka samu a ciki ya ku bayan allah yau watan ramadan yana da kwanaki ashirin da biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar makka ya kai madina yau yana da dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu yau 22nd ramadan 1444 years da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya kai madina ga hijiran shi yana dacewa yana daidai da kwanaki goma sha uku na watan april 2023 on the 13th april 2023 a darasinmu yau karatunmu karatu kenan na ashirin zamanmu zama kenan na 20 a cikin suratu ali imran wanda yau za mu tashi kan aya dari da ashirin da daya 121 a cikin babban masallacin juma daga unguwa da ake ce masa big farm daga accra kuma ghana muna roƙo mu allah karatun da muke yin tun da muka soma a cikin watan ramadan muna kokari gudugudu yadda za mu fahimtar da al'ummanmu maganganu ubangijinmu Allah da Allah ke yi da su wanda Allah ke nema gare su a yi mashi ubangijinmu Allah kade bauta na tauhidi sa'ilin nan kuma su nisance kawunansu game da gumaka da shirka da dukan abin da ubangijin allah bai so a halishin larabci zuwa halishin hausa namu muna riko ubangijin mu allah inda muke samun daidai allah ka samu na mizani inda kuma kuskure ke zuwa allah ka yafe mana wannan kuskure gare mu ne ubangijin mu allah ka tausaya mana jiya idan ba manta ba mun karanta karshen ayanmu inda ubangijinmu allah ke ba mu labari Allah ya ce in tamsaskum hasana a cikin surata Ali Imran 120 inda Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum ya kai manzo Allah ga mushrikai wa'yanga munafukai in tamsaskum hasanatun in dai wani alkhairi ya same ku na ci gaba da nasara wurin yaki da arziki da aifuwa da cin gaban addini ta su ohun. she wannan na damunsu ina bata musu rai wa in tusibukum sayyi'atun amma in dai cuta ya same ku in an wininku in an samu nasara kan ku musulmai in an samu galaba kanku imana in an wininku filin yaki ko wani arziki kuka rasa ko wani yara ko na rai ko dai wani bala'i ya samu musulmai wannan da ya farahu biha shi suna murna suna farin ciki da wannan wanga hali na munafukai ne allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa wa in tasbiru shartiyya in dai kun yi hankuri in dai kun yi hankuri kan hanyar allah watattaku ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ku yi she ku yi ku bari ku bari in kun yi wannan to ku san la yadurrukum kaiduhum shay'a kulle kulle na makirci na mugun tunani da plan na makiyai la yadurrukum shay'a ba zai cutar da ku da komi ba idan makiyinka na kinka yana kulla maka sharri ina take maka plans lokacin da ka samu alkhairi bakin ciki ya dame shi ya kama shi lokacin da ka samu lokacin da mugu ya same ka shi ya boye yana jin dadi yana dariya akwai wa'anda ciwon su ke warkarwa akwai wa'anda ke kwana da happiness kamar ya doki champions league amma ba champions league bane ya ga danwanshi wanshi ya fadi cikin problem happiness shi kawai bai yi kwana farin cikin shi ya confuse yana jin daɗi ranar bai san da zai aje kanshi ba menene bala'i ya same ka amma Allah ce in ka yi hankuri ko ka ji tsoro Allah wannan kiyayyen sunan bai cutar da ku da komai saboda inna Allah bima ya'maluna muhit Allah yana kewaye da iliminsa game da abin game da dukkan abin da enemies ke yi dukkan abin da makiyan musulunci ke yi Allah yana da ilimi Allah na kewaye da sanin wannan ya ba su labarin ran tashi alkiyama inda karatun mu jiya ya kwanta kenan yau za mu tashi 121 wa idha ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiun alim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ubangijinmu allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da abin da ya faru a filin yaki wanda ake ce masa ghazwatu uhud yaki na uhud wanda ke aka yi shi aka yi shi a fili na babban dusi mountain wanda ake kiran shi uhud yau har wa yau mountain nan wannan tudu yana daga madina munawwara har wa yau be yanda yake haka yake wannan yakin da aka yi allah ya jarabce muminai allah ya jarabce musulmai saboda sun yi rauni wannan rana wurin yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama biyayya ayan na za mu karanta yau har inda za mu saya na ali imran 121 yana magana ne game da yakin uhud wanda yake ubangijinmu Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana in tamsaskum hasanatun in dai alkhairi ya samu kai annabi da musulmai ta su'uhum yana bata makahurai rai yana bata ma munafikai ransu in dai ka samu nasara filin yaki in ka samu nasara kawin yaki yana damun mushrikai yana damun munafukai amma in an winin ka she suna jin daji she Allah ke gaya mana cikin alkur'ani ya ce wa idghadauta min ahlika in an ce gadauta shine fitanka farkon rana bi mana fitanka da rana fitan rana kenan idghadauta lokacin da ka bar gida da rana kamar lokacin lunch kenan lokacin da ka bar gida ka bar wurin iyalinka wa idghadawta min ahlik lokacin da ka fita wurin matanka ka tashi ka bar gida wurin matanka maluma sun ce ahli nan ga aisha kenan lokaci yana dakin nana aisha wurinta ya yi shirin yaki ya fita wannan rana tubawwi ulmu'minina maka'ida lilqital ay tunzilu almu'minin manazilahum lilqital ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna ranna ka bar gida wurin matanka ka fita filin yaki da rana tubawwi ulmu'minin ka je kana gyara muminai kana aje kowa position shi manan tunazzil ma'anan tubawwi'u shine kana aje kowane mutum da inda zai sai ya fight kaman coaching football annabi ka tuna lokacin kake ba kowa position shi kai sai nan ke da wan buga nan ke masa nan annabi ka tuna wannan rana kake position kowa kake ba kowa matsayin shi wanda zai sai yayi yaki wallahu sami'un alim ranan nan ubangijinmu Allah yana jin komin da ke tafiya wuri Allah na jin komi da ke faruwa filin na rana domin ranar da munafukai sun shake ground munafukai sun girgiza filin yaki suka dame annabi muhammad sun dame shi wannan rana na ce munafukai cikin musulmai kenan domin kafirai su suka zo su yi fadar annabi munafukai shine waɗanda kaman muna son ka kaman ba mu son ka shugaban su ne abdullahi bin ubay bin salul me ya faru bayan na fasara ayan farko kamin mu shiga kamin mu shiga cikin tafsirin gaba daya kowa ya samu clear picture kaman fim kake duba sai mu komo baya kadan bayan mun fasara ayan farko sannan mu shiga abin da ya faru shine bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga yaki wanda bai shirya yaki ba shekahure suka approachin shi da ba kakumanta kakumanta kamar sun dame annabi muhammad da wanda suka yi tuba an ba su wahala suka bar makka gudu suka je madina ko dai ba ku so na pig farm na bar muku pig farm na wuce kumasi ko kasuwan garba she aka karbe ni wurin aka bani komin da nake so aka bani masallaci aka bani gida aka bani motoci ina enjoy wurin she kuka bi ni wurin kuma za ku zo ku kore ni wurin na shiru Allah shi dai mu kashe juna kaman barawo shigo gidanka dakinka da ka gina da kudinka ga mata ga yara ga property ina so ya kwace kudin ka duka in rape yaranka kuma ai kai kai shiru shi dai a bullet juna ranan to kana bullet suna bullet in ka mutu ka shiga aljanna saboda kana defend kanka don gidanka suka zo ke ba mai fada ba ke mai kare kanka annabi mai defend kanshi ne madina ko ne ba mai fada ba ne ya gudu ya bar ku ku bar shi mana ya ku bi shi wurin kuma annabi bai shirya fada ba suka biyo shi da fada she Allah ya ba annabi nasara ranar nan gazuwat badir kenan gazuwat badir annabi na rike da sojoji 313 dari uku da talatin da uku kahurai na rike da dari tara 900 eh, zuwa 1000 annabi bai da kowa mutane biyu kade wannan ranar mutane biyu kawai suke rike da dokin fada don ba su yi niyan fada ba Shehu bangijin mu Allah ya sauko da mala'iku kamin ka ce da ka cire kan kahuri wallahi mala'ika cire kai ba ke ka cire ba kai maka san ba ke ka cire kan shi ba haka Allah ya ba musulmai nasara wannan ranar badirin nan saboda bi saboda ba su shirya fight ba an zo a cuce su ne wanda kuma ka zo ka cuce shi duka Allah ya yi agreement Allah ya agree ya Allah ya bashi nasara kamar mutumin da ke tashi kullu tunani shi ne ya zai ya saka kunya yana tunani ya zai a ce ya saka kunya shi ga Allah na sa shi kunya cikin unguwa kullu yana jin kunya <laughs> kai kuma kana cin gaba amma kullu tunani shi ne ya zai kai ka ji kunya sai Allah kuma na sama in dai ka yi hankuri kana tsoron Allah shi Allah zai ta sa kunya ana mai dariya funtu bai sani ba Allah ka kiya mu da makiyai Kiyayyen banza kan annabi shi Allah ya ba annabi nasara shi wini wannan yakin badar ana ce mishi furkan ghazwatu furkan yakin ranan nan da annabi ya samu sa ya kashe manya-manyan kafirai she musulunci ya samu ci gaba she aka separate tsakanin gaske da karya da bautan turu da bautan Allah to wannan abin nan wannan fadan nan na badir nan the battle of badir ya dame su ya ji su fa suna ga suke da karfi suke da kudi suke da gari suke da doki suke da abin fada suna da komi annabi ya rere wurin kayan yaki nake fadi kamar da su suke kiran shi la yukhrijanna la azzu min hal adal suna gashi kan ba wani mutum bane sai ce annabi ya wi har ya kashe manya manyan kafirai manya manyan su fawo she yaran su kamar mutum an kashe babanka mai kudi biloniya an kashe manki eh, an kashe babanki she suka damu she suka shirya fada mai kyau ba su gaya ma annabi kuma ba she suka biyo shi madina straight suka je suka saya bayan wannan mountain wannan tudu suka aiko a gaya ma annabi sun zo su yi fada yanzu dai sun prepare fa da dai su zo kuma she suka zo da sojoji 3000 dubu uku 3000 annabi bai samu thousand ma bai iya kuma bai shirya ba bai san sun zo ba wanda duka ka kashe baban shi ya tura kudi ya tura arziki mai yawa saboda a zo a fight back saboda a zo a rama lokacin da abi safiyan ya je ya yi ciniki ya samu arziki da kudinsu yana zuwa kowa ya ce kudin da ke annunka na business duka ka invest kudin nan ka zuba cikin arzikin kayan yaki a koma a je ayi yaki a rama musu kashe na suka kashe babaninmu shi yasa wannan yakin nan he Allah sun prepare sun shirya ma annabi jama'a in muna maka batun yakin fi sabilillah batun wuka ne batun wuka ne fesu fesu ka dasa a dasa ka ka bare a bare ka saboda la ilaha illallah saboda la ilaha illallah ya spread cikin duniya ma'anin shi duka kenan saboda la ilaha illallah ya wasu cikin duniya kahure kuma sun kiye wasu cikin duniya shi abin da ya faru wannan rana abin da ya faru wannan rana shine annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da labari ya kai shi a musan san wannan su biyu su shigo kamar a shigo cikin guwa kamu mu meet bus stop a shigo shi sahabbai manya-manya abubakar umar usman ali duka sun shiru suna ta ma annabi na ba da command ne domin annabi ya ta shawara da su cikin kominka fa'ida azamta annabi in kai shawara da samarunanka da matanka ka kare shawara she kai niyya zaka yi wani zai ka yi Wata tawakkala ala Allah ka depend kan Allah ka je ka yi an ba annabi can sai yi shawara <laughs> an ce mishi ta shawara ma khaba man Shara. wanda duka ke shawara mistake ka bai yawa kaya ka doki matanka a guyan shawara in abu ya dame ka zo ka yi shawarar ita ko ka samu aboki aboki shawara amma ke baka shawarar da kowa ke ni malami baka shawara ke ni mai wayo baka shawara ke ni mai kudi baka shawarar da wake sinka baka shawarar da kowa wanda bai shawara mistake shi ya yi yawa wanda bai yi shawara kullum yana cikin mistake ne amma wanda izan abu ya shige hankalinka dufu she ka discuss da neme wani wanda kake respect hankalin shi kuma kana tunani kamar yana da farin zuciya da ke she ka je ka bashi shawara ce daga wani abu kaza kaza ina so yi kaza ko ka ce baka mi e baka ra'ayin shi annabi ma an ce yi shawara ashe shawara annabi ke yi da su suka ce a je haifa da wurin shi annabi doki nasu da manzo Allah ya shiga cikin daki nana Aisha ana zaune ana gira annabi gari ya yi zafi makiyai sun shigo enemy sun zo she annabi ya fito da dirayini annabi ya je ya sa kayan yaki abin da ake tin wuka irin an, buga wuka karfin nan yana nan kaman karfi eh suna sawa annabi ranan nan da zai sa ya sa guda biyu <laughs> ya sa na gaba da baya saboda ya min fadan nan domin la ilaha illallah saura duniya har yake gana da pig farm su sun ce bai zuwa ko ina yafi a kashe shi abin ya mutu wurin nan no a yi bautan turu da annabi ya fito da kayan yakin shi ya riga ya yi shiri no comments leader coach manzo Allah ya fito sahabbai lokacin da annabi ya ce ni na da nin na gani mu yi fadan nan cikin madina ka mu bi su da wurin dusin nan wanda suka agiri da annabi su abubakar su eh, eh, abubakar siddiq su sayyidina umar da abdullahi bin ubay bin da muna bin ubay bin salud shi zai rika flag munafikai duka na baya za je wutan jahannama safin munafikai kenan yau mai yanzu nas ashtata in za ta da mu kiyama ta da mu group group ne gurufin munafukai ga abdullahi gaba ga mata da maza baya munafukai na da howal suna bayan shi na da flag ma'ana ashta ta kenan an ta da mu group group kenan wanda ta fara cire ciki farko cikin duniya ta rika flag yan cire ciki wa idhal maw'udatu su'ilat yaran da aka kashe su cikin ciki bi ayi dhanbin qutilat sun tambaye me muka aka kashe mu Allah ga sunan ga mana ta ta daddasa ni cikin ciki da blade da magani me na yi mata tana rike da flag yanci da ciki duka mamu bini ma kowane baya wanda ya kawo premier beti ya rika flag a tana baya wanda ya fara kawo mana tramo cikin system ya rika flag yan tramo na baya yan gulma kowane nashi jama'a abdullahi ibn ubay ibn salul wanda munafiki babba ya yadda da annabi kamar ayi ayi fadan cikin madina da aka ce ayi shi waje abi mutanen nan annabi ya doki a abi su kuma ya sake annabi ya fita da kayan yaki she kowai confused shi aka ce annabi je ka cire kayan nayi mun sake mu duka mu da ka wuce ka shiga dakin nan mu duka mun dace kaman ba mun dole ce ma kana lin nabi idan labisa dir'a an taraja illa idan hakama Allahu fi ba daidai bane ma annabi lida shugaba a ce ya sa kayan yaki yayi niyya ka maso muka shi muka maso ke maka maso yanda ake yin kenan annabi na ajiye mutane kamar 100 safun gaba kowai rika cibiya abin jefawa a sa a yi reji she 100 na sai baya kuka ja kuka sake da kun sake na ku zo baya mu mu zo mu yi ready sha sake shi mu sake she mu zo baya kamin mu zo kuma kun sa 100 haka ake sakewa ana sake wannan ina shiga cikin kafirai pa pa pa su ba suna sakewa sannan zo a crash a fara dasa ana dasa mutane da wuka wanga duka sahabai ga sun yi raba sahabai sun yi wanga abu an kashe sun kashe saboda la ilaha illallah yau a samu wani mai sallakan dushi ya zo yana zagin waɗanga mutane ina sine musu ina sine musu saboda akidan banza na sallakan dushi akidan yahudawa ina sine masahabbai annabi muhammad ka duba wahalar da suka yi da addini saboda allah ku duba wahalar da suka yi ku duba wahalar da suka yi saboda allah wa daga Dauta min ahlik da annabi ka bar daki iyalinka matanka na na Aisha tubawwi'ul mu'minin kaje kana shirya mu'minai maka'ida kana ba kowa wurin tsayawan shi lilkital saboda wannan fadar ranan nan wallahu sami'un alim annabin na son gaya maka wani abu ya faru ranan amma Allah shi ke ji kuma ya san komi me Allah ke ji abin na Allah ya ji ranan kuma yake gaya ma annabi ne إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا شيتوي والله وليهما ألا نباء النبي الأباري إذا هم الطائفتان منكم لوكتين داسو نجا مدينة su sojojin kafirai 3000 dubu uku annabi da ya yi kuwa ya tara sojoji annabi ya samu 1000 abba ya mutane 1000 don su yi fada da mutane nawa mutane 3000 is it possible ya yi a sha Allah ya zo ciki sha Allah kan hanya kuma jama'a kan hanya za su kuma da su kuma fadan nawa ba su da yawa waɗanga kafirai 3000 sun biyo mu garinmu mu je mu tere kanmu kuma she mu mun samu mutane 1000 su 3000 mutum guda ya yi fi da mutane nawa kenan uku kenan kan anya kuma an kusa an kusa she babban munafuki abdullahi bin ubay bin salul yayi munafici kan anya don babban mutum ne cikin garin madinan nan kamar annabi zo iske shi ya shiga musulunci cikin munafin tamis ba cikin zuciyar shi bane yana ba annabi problems kan an yashe samu wani su group ina fira da su an kai sakiya shi ce musu shi bai gan kamar fadan ga musulmai su ya su wino Allah shi bai da hope ina ga fadan ma bai yi yiwu shi ya confuse she ya convince mutane ya sake hankalin musulmai wanda suka yi niyya su tanya annabi she cire mutane kadan da ya munafinci she ya samu mutane 300 ya koma da su gida ranar da muka kai wuri wannan wurin da aka yi yana kusa da makaranta inda muka yi karatu ranar da muka kai wurin kai bayan makarantar mu kenan madina saudiya da muka kai wuri aka gwada muna wannan rami inda abdullahi ya saya ya yi mintin da mutane har ya doje ya koma da mutane 300 ranar na yi kuka ya koma da mutane 300 gida ya eh, saura nawa sauran 700 ya wuce da 1 wanda dama su ma cikin zuciyarsa komi akwai munafinci kamar nashi suka bi shi suka koma gida annabi na ta masu 1000 ne an ke wurin nashe mu 700 ne la ilaha illallah kai dama thousand ne ya za yi shi kuma 700 abdullah wanga babban munafiki kenan wanda ya mutu kan munafinci kuma allah na jiran shi kiyama ya bata ma annabi rai ya wuce da musulmai 300 sauran 700 700 against nawa against 3000 da ji haifa da la ilaha illallah shi ne allah ke ba annabi labari ya ce wannan rana idan hamma ta'ifatani minkum lokacin da abdullahi munafiki ya wuce da munafikai 300 nan idan hamma ta'ifatani minkum wannan rana kuma sauran kadan hamma ta'ifatani minkum an samu wadansu group kuma wadansu iri kuma cikin al'ausu wal khazraj ana ce musu banu harith da banu salama kamar mu ce kamar za je yakin nan eh abin nan duka mu ai muruka ba gashi nan ganiyan ai muruka ganiyan ne aya ko asantawa akwai afanti akwai asanti da asanti hini akwai ba hankali da sarki hankalawa akwai dogon mai da dagon bawa akwai busanga da kotokoli akwai eh, group to Allah ya ce ma annabi ranar annabi kai sa idan hamma ta'ifatan da abdullahi ya wuce da munafikai 300 na hammat min minkum an samu wani su group biyu kuma cikin yare sun yi niyya sun yi niyya ranar banu harif da banu da su ma sun yi niyya cikin zuciyarsu an tafshala ai da sun yi niyya ranar nan su saba ma Allah su masu koma sun yi niyya su disappoint kansu shine su yi ma Allah laifi ranar wani laifi kenan shi da su sun so su yi mi su ma suna da yawa da su sun so su ko to da su sun koma <laughs> da annabi ya samu mutane kamar 150 kawai da su suna da yawa fa domin sunna su yi niyya su koma ranar su ma ta'ifata ne iri iri biyu jama'a guda biyu group biyu ne amma ranar nan da abin ya shiga zuciyarsu haka nan Allah ya ce wallahu waliyuhuma amma Allah shine shugaban waɗannan mutane Allah shi ne ubangijin wannan mutane Allah na son su da alkhairi shi ubangijin mu Allah ya cire tsoron cikin zuciyarsu shi Allah ya tabbatar da imani zuciya shi suka bi annabi a ba su ba domin da Abdullahi ya wuce da Abdullahi ya wuce da jama'a munafikai koma da su gida waɗannan mutane shi tsoro yi mi shi tsoro ya kama su ma shi shakka shakka yi mi ya zo zuciyarsu kamar eh to gashi mu su 3000 mu 100 mu 1,000 gashi 300 ma sun koma mu 700 mai zamu ya muyi ya yi to wannan bai mi wannan bai mi ya zo mi su ma zuciyarsu a ba su ba fadi ba shi ne allah ya ce idan hamma ta'ifata ne minkum lokacin da jama'a guda biyu su ma suka yi niyya kamar an tafshala da su saba ma Allah shine su koma gida su ma su yi wannan laifi wallahu waliyuhuma Allah shine majibincinsu Allah shine shugabansu Allah shine Allahnsu shi Allah ya cire tsoro zuciyarsu e ba su fi kamar ku bi annabi ku je shine Allah ke ce ma annabi wa ala Allah annabi ga Allah falyatawakkalul mu'minun ya kamaci kowani kowani true believer kowani mumini ya dogara وعلى a kan allah ni fali ya muminu ya kamace muminai ku depend ku dogara kaka dogara kan kowa ina ce maka at-tawakkul at-tawakkul amalul qalbi tawakkali ka dogara kan Allah na doki komi na ba Allah hoku na na kan Allah na depend kan Allah wannan aikin zuciya ne ba kamar sallah na muke ake gani ba. tawakkali na cikin zuciya kuma Allah ya ce waman ya tawakkala ala Allah fawwa hasbuhu wanda duka ya doki komi shi ya ba Allah kuma Allah ya yi mai wai Allah ya yi sheka ya yi ma kuma kan mun shakka Allah mu depend kan Allah mu bar depend kan mutane mutum bai yi maka komi mu bar depend kan laya layan ka bai yi ka mu bar depend kan turu ka bai tare ka zobe na kasa bai tare ka wani an bashi zobe muna batun tawakkali wa alallah kan Allah ne kade falyatawakkalil mu'minuna ya kamaci mu'mine su depend su doki komai su ba Allah su sai kan Allah an ba wani zobe waye sa annun shi zobe na ya protectin shi shaka ce mishi wannan zobe nan in yana cikin lori yana drive she accident na gaban shi kamar zuwa 5 minutes ko 10 minutes ya yi accident zobe na ya mashe shi in zobe ne mashe shi isa e da lori nan therefore akwai accident gaba kenan kare move da lori she muka ce mai bokan ya yi kokari fa in kana drive she gaba ko accident kamar 10 minutes ko wani wa ko she zo bai yemi in ma sai ka ka saya da lori in kana cikin play kuma yin ma she ka saya in me shi na cikin play za shi hajji ko america she zo bai nemi in ma she shi cikin iska ya saya mu gani zo bai ya ma she kan play dai bomb soka jama wa ala allah akan allah falyatawakkal almu'minun ya kamaci kowa ya depend Allah ana gane ma laya haramu ko ba haramun ba ne ba batun laya haramu ko ba haramun ba ne wanda duka ya sa laya jikin shi ko da layan nan ba haramun ba ne da suna allah aka yi in ma haka nan ne kan magana wadda su malumma abin da ya sa ya fi ka bari ka sa layan sam saboda hukun ka duka ya koma kan layan nan ya bar an hankali ke fita kan allah amma ka sa ba ka bar komin ka na kan allah kuma annabi ya ce man i'tamada ala shay wanda duka ya depend kan wani kama bi ya yi protecting ka wukila ilayi na barke da abin ku ta tafiya ita tare ka kullum mu gani ranna abin ya sake ka ka jijiki jiki ana samun iyaye mu mata har yau suna sadda abinci ba su sai ma namiji farko wai sai ma namiji bai da loki wani kuma ta sai dai na mace bata da loki wani kuma ya fita zai sayar abu she gurgu zai sai bai sayar mai makafu zai sai bai sayar mai wani she ya sayar mai yaro tukuna ya kawo abinci ta aje da sayar shinkafa ko abinci an cika ana sai bayan lasar ba ta fitowa mai boka ya ba ta yi wanga duka shirka ne a daina a depend kan Allah jama'a ku bar mu zo cikin tafsirinmu mu kowane aya muka karshe mu komo da shi cikin rayuwarmu Allah ya ce idh hamma ta'ifatan minkum wannan rana an samu an samu jama'a guda biyu wannan rana su su yi niyya an tafshala su saba ma ubangijin Allah su koma wannan rana su masu yi niyya su saba ma ubangijinmu Allah su koma ubangijinmu Allah ya ce wallahu waliyuhuma ubangijinmu Allah shine majibincinsu shi sa ima ya cire tsoron na cikin zuciyarsu shi sa musu imani wa Allah kuma akan Allah ne fal falyatawakkalul mu'minun ya kamaci kowane mumini ya dogara ya depend shi Allah na gaya muna ce. ولقد نصركم الله ببدر النبي صلى الله عليه وسلم كتنا كتنا كتنا مسكما in dai yau ku 700 ne shaida ku ku fesa mutane 3000 saboda la ilaha illallah annabi ka tuna musu mana ai ba first time ke gaba yi wala kadi nasarakumullahu bi badrin wa antum tuma Allah ya taba Allah ya taba taimakon ku Allah ya tanye ku bi badrin cikin yakin badr wa antum azilla ay qillatun qalila lokacin ba ku da yawa sam ba ku da yawa ku 300 kahurai 1000 gazwat badr amma ka tuna ranar nan mana nasara kumullah Allah ya baku nasara ko 300 kan 1000 kuka zo gida da farin ciki kuma ranar nan ma wa antum adilla wannan yakin badiri na aka yi wa antum adilla adadin ku bai da yawa fattakullah annabi ku ji tsoron Allah ku je ku yakin na, ku da ku je ku yaki fattakullah abin da nake so wurin ku ne tun da yakin nan ni za a yi ma ku je ku yi yakin nan amma la ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun in kun ji tsoron Allah kun samu godiya mana kun kun samu nasara kun win win ya sa ku ce min nagode ku je ku yi fada kun manta da munafikai nan ku je ku yi fada ku domin yakin badir da aka yi ba an je ayyaki bane she kafirai suka fo mutane in kuma makiyinka ya yi maka shiri da wuka da kayan ji maka ciwo ya gira ka inda ya san baka da kowa ya gamu da ke musulunci bai ce ka daga annun ke kashe kafiri ba ko da ka mutu ka mutu soja kamar da gaddafi ya mutu soja bai mutu rago ba ya sa wando sojan shi ya yi fada da bindigan shi aka kashe shi ya mutu hero ke maka fight back wannan rana da suka fo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmai 313 kafirai 1000 ba wanda ke da dokin fada ko wuka shaidai mikdadi da zubair su kaje su biyu amma wallahi rana annabi ya wi saboda Allah ya soko da mala'iku annabi ka tuna musu wala kadi nasarakumullah aya 123 Allah ya taba baku nasara bi badrin yakin badr wa antum adilla la ranan nan adadin ku bai da yawa nan bai sun ku bai da yawa kukan kani ne fattakullah annabi ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun da tsoron Allah ubangijinmu Allah zai baku nasara nasara na za ku yi godiya shehu mu allah na bamu labari allah ya ce annabi ka tuna kuma ita kulu lilmu'minin alan yakfiya kuma an yi midda kuma rabu kumbi talafati alafin minal mala'ikati murdifi a minal mala'ikati munzali wannan yakin nan wanda aka yi filin uhud da annabi ya fita annabi na aje sojoji kowai sai nan kai sai nan kai masa nan kai masa nan haka annabi ya position kowa kamar da coach cikin ball yake ba kowa position she annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan rana ya aje musulmai da manzo allah ya aje musulmai she annabi ya cire mutane guda guda 50 annabi ya cire mutane guda guda 50 ko kusan 50 da shugabanci abdullahi bin jubai al'ansari annabi ya cire mutane guda guda 50 ya bashi annabi ya ce kai kungan ku kungan tudun na 1 2 3 ne shi nan gada mu yi fada amma ku 50 nga mu 700 kun nga ina so ku hau kan tudun nan ku je ku saya ku yi ta duban baya ko dai wadda suna ne wadda suna zuwa baya shan mu saya za mu yi da kanmu amma kun gan ku kun gan ku annabi ce la tatruku makanakum inda nace ku sayan nan ka ku yi mistake ku fita wurin ka ku move ko one inch ka ku fita ku saya wurin mu za mu yi fada ku ku ku na ku ku saya kuna duban kawai me ke tafiya cikin gari ku saya kawai ka ku fita wurin wala wala ra'aytumuna wala ra'aytumuna naqtatif ko da kun gan mu ma ko da an fara fada she kafirai suka samu nasara kanmu suka kashe mu suna yayan kanama mu kanana kanana kanana eh ko da mun fara fadan nan sai aka fara yanka naman ku dai ka ku yi mi Allah ka ku soka he ka ku yi mi ka ku soka ni annabi na je kore ka ku ka ku soka ho ku sai wuri annabi ya position ko ya kare an zo an fara fada fadan bai samu one hour ba annabi ya samu nasara kan mutane 3000 annabi 700 kafirai tsoro shiga zuciyarsu an fara wulgawa ana dasawa shi suka fara gudu aka fara jin dari sun gudu sun barori su kaya kamar sun bar kamar rakumi doki ce gold wuka ana sintawa kenan shai sahabbai na Allah ya jarabce su da jarabta ranar annabi ka yi mi kasu su kan tudun nan shai shi ya ce su yi mi Suso so alashe su kwasu bai ce su ka ba he sun so magana annabi muhammad shi ne allah ke magana allah ya ce wai wannan rana ita kulu lil annabi ka tuna lokacin da aka yi yakin uhud badar kai ka ce ma muminai alayyakfiyakum bai ishe ku ba أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أو منزلين annabi ka tuna ranar ka ce ma mutane filin yaki gudan nan badirin nan kamar mi lokacin da labari ya zo kamar kafirai an samu wadansu mutane kuma kafirai kamar 1000 suna zuwa su kara kan 3000 nan shaka sun kyaye sha annabi ka gaya musu to ku bar su zo da mutanen su mana bai ishe ku ko da sun kawo mutanen su 1000 sun kara su kai 4000 ko 2000 ba ku san kamar mu ma Allah ya ba mu mala'iku Allah ya ba mu mala'iku 1000 ba su zo su fight 1000 da zai zo ba ya kuke tsoro annabi ka tuna wannan magana ka gaya musu nan bala annabi haka nan noni wanda fa da kuma in tasbiru in dai kun yi hankuri kamar da kuka yi hankuri gudan nan watattaku ku ji tsoron Allah kamar da kuka ji tsoron Allah wannan rana wa ya'tukum min fawrihim hada she kafirai nan masu kamar eh, eh, sunan shi bench players kenan reserve player wanda aka ajiye shi bench zai zo ya ci go in dai kama taimakon su ya zo ya zo ya kara cikin sauri sauri yanzu hakan ga a ce kamar kafirai sun fi ku yawo shi kuma samu kuma thousand so sun kara kansu kuma in dai wannan ya faru min fauri in suka samu support sauri sauri to kuma ku sani in dai wannan ya faru har kafirai suka kara mutane to ni ma Allah nayi alkawali yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf to Allah ya aiko so Allah ya aiko malaiku sojoji thousand Allah ya aiko malaiku sojoji bi khamsati alaf Allah ya aiko 5000 5000 Allah zai aiko kamar da ya aiko can min almala'ikati musawwimin Allah zai aiko da wanga mala'iku wanda suke rike da alaman da kukun ganka mala'iku sun soko filin yaki domin ka gan wani soja cikin filin yaki baka san shi ba ba mutumin ka bane ina fatan gane domin me abin da yasa saboda ku samu hope kun ga alama ranan nan in ma kuran da ke tashewa ko yadda kan kafirai ke fita ni Allah na aiko da sojoji na mala'iku su kare kanku ka guji tsoro amma with condition na ba ku sa yau kuma ni na ba ku sa amma in kuyi bi in dai kun yankuri ku ji tsoron Allah na ba ku sa kamar da na ba ku gudan nan kuma wannan mala'ikun da zan soko da shi nau wa ma ja'alahu Allah ba zan soko da mala'ikun saboda komai bane illa bushra lakum fa shay yazo ya zama muku farin ciki ranan Kamar good news dan so ku da zaman ku farin ciki kamar mu ce wai kamar barayi sun stopin ka anya ka cire kudin ka ka cire kawo shafin lori ka ba su kawo phone ka ba su phone ka cire tip ka cire tip kana cikin fama kenan she ga patrol team sun bullo sun bullo ka san farin cikin ka an zo kama su gaban ka life shi yasa kowa ya sani wa ma ja'alahu Allah Allah bai so ko da malakun nan manzo illa bushra lakum fa shi zama muku labarin farin ciki in inna qulubukum bi kuma zuciyar hankalinku ya kwanta kamar kun samu support sun samu supportin mutane kun samu supportin malaiku waman nasru ai dama ba wanda ke ba mutum nasara cikin komi komi zaka yi ko me zaka yi cikin duniya waman nasru ba wanda zai taimake ka cikin abin da kake yin nan illa min indillah samun dacewa da nasara ina wurin Allah in kai tafiya da ka an yashe ka kai lafiya Allah ne kana gini gida she ya ka kare wani ne Allah ne kana cikin suku, kai ya ka kare ka graduate Allah ne ko me za ka yi ka samu nasara wani ne Allah waman nasur ba wanda zai taimake ka illa min indillah taimako duka na wurin Allah Al'aziz Allah ne fi karfin kowa Alhakim hakim wanda ke yin komi yanda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama kuma yanda ya ga dama shi sa menene Allah mai in sun ji tsoron Allah su yi hankuri na ba su ne wannan rana sahabai annabi sun saba ma annabi Muhammad da aka fara yaki shi Allah ya cika alkawari amma Allah bai soko da mala'iku ranan ba a bai soko da mala'iku ba don Allah na soko da mala'iku inda ya fadan na yi karfi Allah kuma na ba musulmai nasara idoki idoki tsoro isa cikin zuciyan kafirai akwai wani lokaci makiyinka akwai wani lokaci makiyinka eneminka kamar makiyanka suna da yawa mutane wurin aiki ba su son batunka cikin guwa ba su son batunka makiyai ne amma Allah na ya dokan kan tsoron ka yi mi isa cikin zuciyarsu da sun ganka shi gaban su yi mi gaban yi fadi ba su su yi magana gaban kashe bayan ka yana musu kamar ke nan thousand ne to Allah bai so ko da mala'iku ba amma da aka fara fadan nan sai musulmai suka samu sa suna kashe kafirai sai kafirai suka ji suka gudu da suka fara guduwa she aka fara kwashe kayan doki da rakumi da zinariya da kayan wukan sunna ana, sintawa ana cikin sintawa kenan wanda aka ce kasu ne allah kasu soko shi suka soko an ce kada annabi in ji wani samarin nima zango wai an ce wa annabi adam ma ya dawo wani yawai bamun nan ne samarin nan ba allah ka shi da su wa annabi adam ya da Allah menene kana cikin aljanna an cika ka ci apple kuma ba apple bane wa apple kowa kowa ka tambaye shi wa apple ba apple bane kaka yi tafsir ka ci apple ka ji kunya an ce kana annabi adam ya ci mi ya ci itace shi ya ci itace wani itace ba mu sani ba Allah bai baya ne ba amma an sa muku cikin drawing book ko apple mu da wa annabi adam kakansu kenan kakanmu wa annabi adam ya da gashi system ya yi karfi a ah, ya Allah ka ci komi kaka ci ta ce guda ka ka hadda ka ci gashi ka an kawo mu duniya muna struggle da bai ci ba da wallaka ka mu duka muna cikin aljanna muna yin join to ke ma Allah ce ka kai fine kana fine eh ke ma mutun ne yayi jama kai su so ko sai su kai mi Allah sai su ka ka sun gane akwashe kayan mi suna fada na yi mi suna ga gafar da yi an kare ba wani abu kuma me kuma an kare gashi sun gudu ma sun gudu ayi sun gudu ayi ba kowa kuma ayi gashi ma mun wini ma muna kwashe kayan nan shi su suka yi Allah shi suka so ko kasa la ilaha illallah so ko wansu ke da wuya da suka so ko cikin so ko wansu ana wucewa shekahorai suka gan kaman mm musulmai sun soka ana kwashe kayan yaki wanda ya san fili shi ce ku bar mu fota baya isa suna sungune suna kwashe kenau shi su kafirai suka raba biyu aka raba 4 aka fito nan aka fito nan aka fito nan aka fito baya aka crash musulmai saka suna wa aka baka gama su wuri aka fara dasa su wurin an kashe musulmai guda guda 70 har aka sa annabi muhammad cikin rami aka karya an koren shi na nan ga fowar an karye jini na fito goshin annabi muhammad annabi ya tambaye su fa yuflihu qaumun fa'alu hadha bi nabiyihim ya mutane da su samu aljanna kiyama a ce sun ji ma annabin su ciwo haka aka sa musulmai saka aka kashe musulmai fadan nan tun musulmai sun wini abin ya juye zo kafirai sun win yanzu kamar kocin da ke buga match first half ya ci 5 ne an je second half an buga 30 minutes ya yi changes ko jibril ina ga 5 nil da ba ba aba she cire best players shi ya je final ala shaka fara ce ai <laughs> ya kare changes kuma aka ce har 5-5 ya yi zafi bai changes canji so bai ya canji kuma sai ka ba players red card kuma guda kuma ya ji ciwo kuma aka ci shi kamar sabin nil kuma ya yi hope abin da sahabbai suka yi ma annabi ranar kenan rashin biyayya ma annabi shi ya juye gaskiyan nan ya juye nasarar nan aka sa annabi sakiya an ka kashe aka kashe sahabai har labari ya zo yake cikin gari kamar an kashe annabi muhammad wannan rana ka samu mata cikin gari suka ji news kamar an kashe annabi muhammad mata suka duki kada su fili yaki amma mace bai yaki eh ai me aka je da je filin yaki sannan labarin kamar kashe annabi ba ya ji ciwo ne amma ranar ne zama bakin cikin annabi muhammad an kashe rafa shi hamza har wa yau hamza na kwance wuri yadda aka bisa shaka nan no yana kwance wuri muna kai alazai muna gwada musu ga sunan ga sahabbai da aka kashe ga inda annabi ce su saya ga inda aka sa annabi cikin rami ga inda suka biyo ta baya Khalid bin Walid muna muna muna muna zuwa da alazai muna gwada musu kamin su je maka su yi haji aikin mu kenan filin duka na wurin har wa yau Hamza na kwanciya har yau rafa ni annabi Muhammad kenan wanda saboda shi baya toni annabi fada cikin madina makka da madina ba iya ana so a toni annabi fada amma ba iya ka sa ko dai su mutane yana so ya tone ka amma ya duba bouncer ka bai ta bai attempt in ya samu ya tone ka amma ya san kana da squad shi yasa hamza ke fidda annabi takaici an kashe shi filin ya kira nan jama'a shi yasa kowa ni bai bi annabi ba abin da zai same ka shine bala'i inda sun yi hankuri sun saya da kafirai sun gudu ya kare foolish case shi Allah ya jarabce su an ka sa su sakiya an ka kashe musulmai kafirai suka wini wannan fara idan ma annabi jarabta shine Allah ke ba annabi labari ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bala in tasbiru aya na 125 annabi haka nan in dai kun yi hankuri wa tattaku ku ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim hada in dai kaman su in dai kaman kafirai sun samu taimako sauri sauri wurin yawayen su zo sun kara ai fight yumdidukum rabbukum Allah kuma yayi alkawali ya taimake ku bi khamsati alafin da sojoji na malaiku guda guda 5000 min al malaika sojojin malaiku musawwimin sun soko da alamun da za gane kamar sojoji sun soko wa ma ja'alahu Allah Allah kuma bai soko da mala'iku cikin filin yaki illa bushra lakum fashe zama muku good news labarin farin ciki wali tatuma inna qulubukum bih kuma hankalinku ya kwanta wa man nasru ba wanda zai yi taimake ka cikin rayuwanka illa min indillah kowane taimako mutum ka samu ya fito wurin Allah al-aziz Allah ne fi karfin kowa cikin duniya al-hakim Allah ne ke yin komai writing at the right time lokacin da ya ga dama Allah kuma ya soko da wannan mala'iku filin yaki na badar ba uhud ba do wanda wanda aka wina annabin nan wannan ranar mala'ika bai zo ba eh mala'iku ba su zo ba saboda saboda an saba ma annabi sai Allah ya hushi ita ya san su da jarabta li yakuta tarafan min alladhina kafaru Allah ya soko da mala'iku filin yakin badar saboda mi Allah na so a kashe wadansu kafirai aw yakbitahum au kuwa a sa wani su kawurai kunya a ji musu ciwo kalibu kha'ibin su juye su koma garin su suna masu walakatattu kaskatattu ba su samu nasara ba shi kenan an kare fada an kashe rafani annabi an wini musulmai an kashe musulmai sabinte aka kama wade su kuma annabi ran shi ya bata aka jima annabi ciwo in ji wani samari na na gamu da shi ya ce malam kuna wazi kuka ce annabi muhammad an karya an koran shi an ji mai ciwo jini ya fita karya kuke yi <laughs> ranar na addu'a na yi mishi bai fushi ba don kurani ne ko wai kurani na karya kamar an karya an kore annabi wa annabi ba normal mutum ba ne ba wanda zai yi karya an kore annabi wani magana kenan shi na ce wanga yana so annabi kenan son annabi ya rufe ido shi bai yadda ba amma ya fiye yadda domin annabi ya ce innama ana basharun ni mutum ni kaman ku ina jin yunwa kamar da kuke jin yunwa ina koshi kamar da kuke koshi ina dariya kamar da kuke dariya ina ya zama yi kuka kamar da kuke kuka ina happy kamar da kuke happy wa ranar na bakin ciki kamar da kuke bakin ciki komi amma difference ni da ku shine malaika jibril na zuwa min da magana Allah bai zuwa muku da shi isa na fi ko wurin Allah kiyama amma ni mutum ne shi yasa me ya faru na ka ji ma annabi wannan ciwo bayan annabi ya samu lafiya annabi ya zo yana addu'a annabi ya zo yana addu'a yana zuba ma wanda suka ji mai ciwo annabi na addu'a annabi ya ce allahumma ila an haili bin amr allahumma ila an safwan bin umayya in annabi ya yi sallah asuba in ya yi rukuwi in yi rukuyi kamar da muke yin cikin shafai da wutiri da dare in yi rukuyi in yayi sami wuli liman hamida shai daga hannu ya fara kunut ina addu'a ina addu'an bala'i yana zuba mawa ina zuba mawa wa'anda suka cuce shi wa'anda suka ji mai ciwo wa'anda suka kashe rafani shi annabi ya damu yana addu'a Allah ka sine musu Allah ka halakar da su Allah ka kashe su Allah ka yi musu Allah na, Allah sina annabi na cikin wannan addu'a shi Allah ya soko da aya <laughs> yace laisa laka min al-amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم هل يا النبي تشكر انديا تون لاست ويك كان اتا ادوا كما كان زوبا مكيانكا كما كان ادوا النبي وان كولي in annabi ya addu'a no Allah na karban bai zuwa kasa dama addu'an wanda ka cuce shi kuma wanta ci ne in ka cuce mutum ya yi addu'a ya zuba maka ya bi ka ya bi ka ko da mai shi kafirin ko kristiyan ne annabi kana addu'a in kashe su in ka da su in destroy su annabi to Allah ta kana ji kana ji laysa laka min al-amr shay in yi musu azaba in kashe su in kama su wannan ba batun ka bane nan ga mun ce cikin hausa mu kamar Allah ya kole shi amma Allah ba ya kole annabi bane Allah na gaya ma annabi relax idakanta laisa laka min al'amri shay annabi in sine musu in kashe su in yi musu wannan ba batun ka bane baka da annu cikin wannan a shiryar da su ko a batar da su ko in kama su ko yi musu wannan ba batun ka bane ka ce su soka suka soka shi na taya sun ka na ga ka damu kana ta addu'a inda za mu yi ta addu'a allai kashe makiyanmu da bayi zai bane akwai wani makiyin kan ka tashi mai cikin dare na rasa da allah na raso ga hannu na bisa ali suna ali suna mu muka bar ma system bai da dadi yanzu lokacin babaninmu da ake zama kan agalamin fatan lokacin ba zai bani in an ne ya adana a adame ya si bai fito yasa da an na tsoron musulmi ne kotobabi park nan kanan suku ga nuna yaro kankani class 6 ya wuli ga tasba ma head mistress an tashi suku ranar da aka yi holiday da da da kenan muna yara suna kiran shi 99 bullets nan ga musulmi cikin an nana tsoro pepe ka taba shi ka mutu yanzu mun zama raga ba mu da vim mun zo mun yi wazi mun ce boka da mini ne kuma bai da kyau shi yasa ya bada anni ma ana tare musulmi ba ka ba wani ne anni wallahi akwai wani addu'a wanda idan mutum ya cuce ka ya sa maka ido yana bata ka ba saboda ka zama shehu ba saboda ya cuce ka ne saboda yana bata sunan ka ne saboda bai da gaskiya in ka tashi ka karanta wannan addu'a na rasa da Allah ya yare amma bai da kyau ka karanta ni ma ban gwada muku na san kun ta mutane dama Allah ya ce ma annabi laisa laka min al'amr shay annabi isire wani babatun ka bane babatun ka bane aw tuba alayhim ni Allah naga dama na shiri mana aw tuba baga ce Allah ya yafe musu Allah bai yafe mutumin ne bai tuba bai Allah ya kashe mutum she bai bayan musallama Allah ya yafe mai a duba ya zana ce wanda zai fassara ayan Kur'ani cikin English ya ba mu problem domin kace ce ya tuba alayhim duk da kafirci su Allah ya yi ya yafe musu isa su aljanna kakan kai mistake ma'ana aw ya tuba alayhim Allah ya yi shiryar da su she yafe musu ko Allah ya Allah ya bar su ituba su zo cikin musulunci ko she yi ne she yafe musu abin da suka yi na mutuwan nan aw yu'adhibahum Allah kuma ya bar su kan kafircin nan no har su mutu she musu she musu azaba kamar da kake roka na in kuma Allah ya musu azaba ma fa innahum zalimuna su suka yi su suka tuce kansu da kafirci walillahi ma fi samawati wa ma fi al Allah ke da sarauta da iko na sama da kasa na Allah ne ya gufiru liman ya sha in Allah ya ga dama ya yafi in Allah ya so yana yafi ma wanda ya gan dama me shi bai jin magana kada ka samu wani yaro cikin guwa bai jin magana ba ne ina komi amma last minute shi Allah ya sake shi ya bar shaye-shaye ya sake ya yi tuba ya kama Allah ya yi kyau ya yi fine abin da ya yi ba ha cikin gwa duka Allah ya canjin shi ya zama mutum ina yin haka Allah na yin haka Allah ya ce Allah ya ce we ya gufiru lima yana yafe ma wanda ya ga dama ya gyara shi ya zama mutumin kirki wa yu'adhibu man ya sha wani kuma Allah na azabtar da shi bar shi kan laifin shi wallahu ghafurur rahim Allah shine mai yafewa kuma Allah shine mai tausai Jam'a kun san abin da ke daban da ban mamaki da ayan ga <laughs> wadannan kafirai wanda annabi yayi addu'a ya zuba musu nan Allah ta ah, stop addu'a no stop in Allah ya so ya gyara su ya tuba da su ya sa su aljanna ya ga dama kuma ya bar su mutu kafirai bari wannan addu'a Do Allah ya ba annabi warning kuma yace innaka la tahdi man ahababta. annabi kai naka ni kai wazi naka ni kai wazi la tahdi man ahbab ba ka ka shirya da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha kai naka ni kai wazi amma Allah na son shi shirye da wanda shi ya ga dama ba ke ba muna da hidayati tawfiq wa hidayati irshad shirya na nan guda biyu akwai shiriyar na kai da kai wazi akwai wanda Allah zai shiryar amma me muke so jama'a ku ji da kyau ku ji da kyau ku ji da kyau waɗannan kahurai da suka sa annabi sakiya <laughs> suka kashe annabi eh suka kashe rafani annabi suka buga annabi suka karya hankoran annabi Allah duka su yi tuba <laughs> su yi tuba eh daga baya sun yi tuba suka zo suka join cikin musulmai shetimin musulmai ya yi karfi ga su Khalid bin Walid har shi ke lidi filin yaki ma kowane yaki za yi kuma ana kashe kafirai very easy annabi ya samu squad kaga Allah ko Allah ya juye makiyan shi ya zama mi masoyan shi to wannan addu'a mu muke yi muka ce Allah ko amsa mini ko amsa mini Allah muna a ni dai ya doko ko amsa naga shi ma mini fa Allah makiyan mu makiyan mu makiyi makiyi makiyinka wanda ya zo duniya shi ya zo duniya ne don makiyinka ya dame ka wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitina na zo da ku duniya na bar wadansu su ba wadansu problem ni na bar wadansu su zama ma wadansu problem a tasbiru saboda kun da za a ba ku problem inda ba ko kun yi hankuri matan ka ya zama maka problem mijinki ya zama miki problem mmanka ka ya zama maka problem babanka ya zama maka problem diyanka ya zama maka problem abokinka ya zama maka problem wanda baka san shi ba ba ku bige guda ba ya ya zama maka problem Allah muke roka mu ma makiyanmu enemisinmu wanda Allah ka kawo su duniya Allah in dai kamar makiyanmu mu ma su yi tuba su sake su yi kyau su support mu kamar da suka support annabi to Allah ka shiryar da su ka yafe musu abin da suka yi muna duka na bata suna da cuta Allah ka gama mu da suke aljanna Allah ka shiryar da su ka ba su abin da suke son duka a duwa farko kenan amma Allah makiyan nan wanda ba su son su gamu da alkhairi in sun ga mun samu alkhairi ankalin su na wa, in sun ga muna ciwo mun rami suna jin dadi in muna jin yunwa suna dariya in mun koshi su damu sun gamu da lori kamar su mutu sun ga mu cikin turo-turo suna tabe sun ga mun zaina fosel kan lori mu sun fara na siya wa malam na jin yunwa shege ya ta ma lori wasan to na rasa da Allah ku yi mini addu'a dan sai dai lori nan ne sai 4 by 4 kuma ina so in kato wanda zan hau in kama steps ina hau wallahi ka gani ni dai ni na samu kuɗi na sai irin plane neman nan in zo soka da shi cikin pig farm ba ya mutum bai jin daɗi malam bai ce malam bai shan tofi eh mobile phone ku duba mobile phone mobile phone eh ya suke kiran shi mani eh iphone nawa nawa suna nan da yawa ko wallahi kudi maslaki bai sai iphone don coins ne what is the meaning of it sabi like coins eh wani teacher even na teach yara ga kanda school shaina fi layi fi layi fi layi ana disturb teacher na beji christian ne da ya zo cikin school she tare yaran school class 2 ya tambaye su wehe what is the meaning of fi sabilillah shaka ce mishi coins wani yaro all the way coins kuma gaskiya ne amma malami bai cin nasara shi yasa a nan zan yi ko ban kare ba makiyanmu wanda da su wanda za su sake kamar da na annabi ya sake nan in sun sake Allah sake su mu da su mu shiga aljanna ka yafe musu abin da suka yi muna mun yafe abin da suka yi muna amma in dai ba su sakewa suna su ne jin dadin su ne su ji kamar mun mutu kidinin ka ya bata an ganka ka fara rami cikin guwa wani ciwo ya zo cire ka cikin ka an kore ka gida kai yare kai basa ya yi ta dariya yana kumbura yana jiki ina hafi in dai irin wannan makiyayi ne in dai irin su ke nawo to Allah ka bata su kamin ka bata mu in sun sai Allah kaka bada sai in an sai kuma Allah ka bar kudin ya bace in kuma suka sa kasuwa ka bar hadiri buga shi jama'a kowane da makiyi amma makiyayi na nan guda biyu akwai makiyin kanna kiyayyen shi cikin baki wannan bai da problem ka bar shi wurin da ya ta maganganu kullum ya dibiya maka kariya. amma ko makiyinka wanda shi wallahi tunani su ka nika mutu bai kwana ya je binde ina zuwa ya je binde ina magana kana dariya wallahi wai malam na sai lord nuwa na jina wanda wani magana ne wani magana kenan da Allah ka shirya da mutanenmu Allah ka Allah Allah ka ji tausayin maluma maluma na da ban tausayi kowa cikin ku na jin dadin duniya banda malam an fi so malami ya sa raga sha a bashi fans to Allah ka ji tausayin mu Allah ka yafe muna Allah ka shiryar da mu ubangijin mu Allah muna rokanka inda muka yi kuskure cikin tafsir Allah ka yafe muna inda muka fadi yayi daidai Allah ka sa mu cikin mizani ubangijin mu Allah ka san mu ka san gane Allah ya kara mata kwanciyar hankali nan mu Allah ya muku albarka nan mu Allah ya muku albarka wayanda ke gidan nan suke dabara ana business Allah ka sa albarka cikin businesses Allah ka bar kudin su yayi yawa Allah ka tura musu kudi har ba su kwadan turai ma wanda da shi turai cikin su da shi holiday ne wanda kuma ke so ya je turai cikin yaran kuma Allah ka kai shi anya wayanda suka lock tsakanin Mexico da Brazil da America Allah ka kwance musu anya ubangijinmu Allah ka yi ma kowa albarka wanda suke da aure Allah kai musu albarka wanda ba su aifi ba Allah ka ba su aifuwa wanda suka aifu Allah ka sa albarka wanda kuma cikin muna na akwai ciwo cikin jikinsu Allah ka cire wannan ciwo wanda ramadanin ga ba yafe musu ba Allah ka yafe musu ubangiji mu Allah sofofi mu Allah kai musu albarka yaran kuma Allah kai musu albarka mu manna muke kira zuwa ga Allah Allah ka ba mu hankurin kira zuwa ga Allah ubangiji mu Allah ka tare gaban mu da bayan mu ubangiji mu Allah ka sa mun dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to wayan karbi tambaya gudan ji producer na wai ina akwai tambaya wa alaikum assalam ko biyun nauka daga hannu ko biyun nan wani karwa ne daga hannun shi kuma bayan kudi kuma sai kan biyun ok eh yan kuri kamin ka yi magana jama'a ga wani sako sakon gana zuwa kan kowane musulmi ko malami ko almajirai wayanna suke ba mutane sallah cikin lailatul qadr ina da sako da zan aika kowane masallaci wayanda suke ji na sakon nan ina appeal ni, ina ba da hankuri kuma ina ba da shawara ban ce haramun bane ban ce ba raitin mu bane amma da ina ba da shawara ne kamar in dai an yayi wannan sako da ya taimaka ma mu duka shine mu na dare wanda muke yi na lailatul qadr wanda muke tashi 12 mu yi karatu mu yi sallan kunut har a buga 3 ko 230 ko 330 da ina ba da shawara asdanwanku malami da mu duka muke wazi muke ba da sallah da ku yi hankuri ku yi hankuri ba haramun bane ban ce laifi bane amma da ku yi hankuri ku bari mu cire spikan bisan nan onin bisan nan wanda ke kara kowane sallan dare ya kai amplifying nan bayan shi a loose a cire spikan bisa ya saura cikin masallaci ina ba da hankuri ya so a yi sallah ana jin cikin mi ana jin cikin masallaci ba jin na ba jin waje wanda duka ke so ya fito ya sallah wallahi yi ni ya fito domin ya ka samu wani mai kudi in ya ce wai ba cikin azumi ko cikin azumi ko bayan azumi in ya ce wai kamar in ya buga 3 o'clock cikin dare ko 1:30 da dare wani mai kudi kamar ibrahim mahamma zai zo ko dangote zai zo dangote zai zo ya raba kudi 1:30 cikin dare kan park wanda ya fito wanda ya so ego na mawa ya samu shinkafa ko tuku da 1000 gana Allah da ba ka a gan layi ba wanda za ta yi shi to amma sallan dare fa khairun min alfi aha ya fi ya fi thousand months of worship ya fi watanni dubu bauta na lada wanda ke son ya fito wallahi ba sai ya ji karatu gida ba ya fito shi yasa pig farm Allah ya sa mu wannan tunani ya zo muna she muka tes wallahi akwai kwanciyar hankali ciki in ka shigo masallacin masu ba cikin lalata kadir in kana jin karatu kamar ka sai fashi kana jin cikin kafanka da kanka duka abin na kara a man kafta cikin gidan masallaci wan baka jin komi kuma kana gidan wuri na baka jin komi amma ana kira sallah asuba ina jin cikin daki na kamar zai fashe to ka gani wanganga wanga shine musulunci kada sallar mu ya dame christians mu da suke rayuwa cikin gari ko daga su suna damun mu ban ce damun ba ina ba da hankuri kuma mu mun yayi kyau kuma an cika masallaci ana kawo bisa aka cika cikin gidan duka dama mutane mu sun yadda kamar lalatul kadi the night of miracle kana neman bisa ka zo aure ka zo ko wani nema an cika amma ba wanda mai ke zo waje amma kashi kuma kana jin karatu mu cikin masallaci kowa mu duka ya saura tsakanin mu mun kashe maikin waje in an kare a salatu ya kai ko kiran farko sha fixin shi kuma sha kira sallah ai sallah su ba amma lailatul kadir domin akwai wani mutum in ya ka kwana bai yi kwana kuma cikin a kira kuma si koyina tamale koyina Najeriya Niger akwai arna ko musulmai ma wanda sun sha magani sannan suka suka yi kwana in ya ka wallahi bai yi kwana kuma shegar ya wayi shi samu yankuri kar bautanmu mu idame wani don akwai su masallatai ana kara follow shi yasa mu yi hankuri saboda Allah mu fikfa mu yi ma mu yi kowani ya haka a ah, DC ya kada muka ce bari mu tira ashe wallahi yana da fine shi yasa muna ba masallatai ya hankuri kowa ya cire maikin bisa especially cikin Ghana saboda mu da arna ke rayuwa kar sallan mu da amin muna amin ami ami ana kuka wani bana daki alle sine mu ko sia fo nyami nyambe tiya muka mu haya nyambe tiya muka muna kun gane ko a ah, kada ya kana mu bar su yi kwanan su mu yi sallamu ina fatan gani yasa baba wanga sako na baka homework kai kokari cikin 8 days yayi yawo maybe wani sponsor sun copy mu samu ladan shi eh a kashe maikin waje a yi su na inside saboda mu samu lada tambayan mu ku yi hankuri mun amsa gobe wani ka da tɔ tom amma maninja na kuma tambaye shi ba a ah, na'am ah, a wani bi si si ke control program a ah, karbi na haka na'am eh, wai idan mutum za shi sujjada annabi ya ce wai eh, idan sajada ahdukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan mutum da yin kar ya soka kasa kamar yanda rakumi ke soka tambayar ne zo mana shine wa mala idan mutum na sallah in za shi sujjada in yi sami Allahu liman hamida za shi Allahu akbar za shi sujjada wai ya aje hannun shi kasa face sai da soka da kanton ko dai ya je da kanton kasa gwiwowin sannan hannun shi ya fara zuwa da gwiwowin shi kada ya je da hannu kasa malam wanda ya je da hannu fa yana da sallah yana da sallah eh, bai da laifi a ah, bai da laifi amma wanda manzon Allah ya yi ya ba da wani inda mu yi sujada fala ya buruku kada ka sunguna cikin sujada kama ya buruku ba'ir kamar yadda rakumi ke sunguna in rakumi da ya sunguna duka kafan shi na gaban nan an nun shi ke na wurinmu shi ke zo da kasar group aka shi kawo kanto kuma shi aji to annabi kaka yi kamar na rakumi ina fatan gane to rakumi kuma na zuwa da an nun gaba ne sai san da ka je da she ka je da kantonka kantonka gude taba kasa gude taba she annu sannan ne isa kantonka cikin hausan mu nima kenan gwiwowinka eh eje kasa fe sannan nunke ne eje sannan goshi ne eje sannan ci ne ita ba sannan kafafun kuma ya cu kasa isa kafa ke zuwa sannan mi annu amma to malam mu muna yin na annu sannan kafa mun saba da wannan ma ba ku da laifi ba ku yi mistake ba e sallan ku correct amma wanda ya fi shi ne ya fi a ce kafa ya je sannan mi sannan annu ina fata wanga shi ne jawabin ubangijinmu Allah karba mana Allah ya fi mana samarunanmu har mu har muna muku addu'a Allah ya muku albarka ku amsa muna cikin goman karshe Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka samaru nan mu sun fita waje kamar da na fadi eh, shakaran jiya ko jiya jiya kuma samarin mu ya zo wanda ake ce ma wakasu yaron kuma sai amma mu da shi ke buga ball nan ga shi ma ya zo shi na gaya mai na ce mishi kamar yaushe ka zo wai ya fito airport na ya zo lalatul kadir bai futa ma ba shi na ce to shinkafan da muke dafawa bai kai kamar na ji matan na kwamfili muna neman kotoko biyu da mai guda in dai baka yi ka sai guda ya sai biyu ya sai mai guda turai alhaji an leke ku kanada ku shiga o alhaji ku shiga o jibril eh wani ramadan aka kai ka aiko wani 1000 euro wanga 1000 euro eh mun tashi wasa jama'a Allah kai masa maru na mugudi Allah kai ruka albarka yaya mu kuma soja ibitu muhammad shikmajiya ya ba da tausin ganin shi wanda za sa cikin filo ubangijinmu allah ya mishi albarka shi da matan shi ajiye sakina allah kai musu albarka da yaran shi hafiz basit da sauran su duka da aisha duka allah kai musu albarka inda yake duka soja muhammad ibitu allah ka protectin shi allah ka sa ya koma gida lafiya ubangijin mu Allah ka ji tausayin shi sauran masu taimakon duka Allah ya taimake ku tun kan system mu ajiya tuka ajiya ya ebo kowa kowa Allah ya taimake kowa eh ku masu cin ma Allah muku albarka don da ba ku ci ba kudin su ba su ga aljanna Allah ya muku albarka rabbana tina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala المرسلين والحمد